ana aka haife ni nan ne mu to matsalar mu ga damuwar mu yara a ƙasa suke karatu babu aji a ƙasa suke karatu ko da ka zo a gindin bihiya za ka yi aji ɗaya a gindin bihiya za ka yi aji biyu har sai ka je aji uku sannan za ka samu dama ka shiga cikin aji in an damuna ta zo hadari ta so sai a kore su suke gida saboda ba su da gurin da za su zauna an ba gindin bishiyar ba matsala a wannan garin ai ba za ta kare ba akwai matsala hanya daga nan zuwa masallacin juma'a saboda ba ma iya zuwa inda muna ta yi idan tsoho ne ma bai samu damar ije ba in dai ba ya samu mai a caba ba da zai kai shi sannan kuma da rashin wuta tana damun mu transformer mu ta lalace an rasa mai gyara kuma abin ta takeici duk wani mai ruwa da tsaki a karamar hukumar bunkure wallahi ya san da wannan matsalar mun je mun je mun je mun yi takarda mun yi takarda har ta fa kirga ba mu san iyaka ba Uhm, ni dai suna na abba yahuza nawa karamar hukumar bunkure gaskiya matsalolin da suke damun mu a wannan gari namu suna da yawa sai dai mu gaya maka wasu daga ciki babban abin da ya fi ci mana tuwa kware shine rashin blok a makarantar boko duba da ganin idan ka ya gane maka cewa ga gashi ɗalibai a kasa suke zaune a gindin bishiya da damuna ba sa iya karatu sai dai su tafi idan hadari ya taso a ce su tafi gida idan kaga ka shiga aji sai dai idan ka je aji uku aji uku ma idan ka je ba gurin zama bane sai dai ka zauna a kasa. a wannan transformer ta samu matsala wato ya kai kimanin wata uku ko hudu kuma lillahi wa rasulihi mun bibiyi 'yan siyasa daga kan kansila ciyaman ref sanata har gwamna ya san da labarin wannan transformer da ta bindiga mun yi iya bakin kokarinmu kuma abun mamaki kwata-kwata abin da zai gyara wannan transformer naira dubu ɗari da hamsin kuma abin da ake magana a siyasance a guri'ance duk mazaɓar gurjiya ba inna ikai nan garin yawan guri'a kuma misali duk wani wanda kai wannan matsayi guri'an nan akalla ya samu guri'a ta kai kamar kimanin guda dubu ɗaya a nan gari